المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yau kwanan wata 21 ga watan 6 shekara ta 1430 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga birnin makka zuwa birnin madina wanda kuma shine ya dace da sha uku ga watan shida sha hudu ne sha hudu ga watan shida shekara ta dubu biyu da tara a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na rijalun wani sa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam idan ba a manta ba muna cikin shaksiya a samina wato magana akan mutum na takwas cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa waɗanda aka yi musu bishara da gidan aljanna shine abdurrahman ibn auf mun fara karanta tarihinsa amma ba mu kammala ba za mu tashi daga kan fadin sa afafu hanil mas'ala saboda satin da ya wuce din a magana bata shiga cikin kaset ba sai mu fara daga nan afafuhu anil mas'ala abdurrahman ibnu auf mutum ne mai kamewa dangane da roƙo baya roƙo kasan roƙo abin zargi ne ba abin yabo ba ne mutum ya mika hannunsa kullum ya ce a bashi a bashi wannan ba abin so ba ne sai dai in ta kai ga larura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa mutum da zai gushe ba yana roƙon mutane ba ce zai tashi ranar tashi alkiyama walaisa fi wajhihi muz'atu lahm zai tashi a kiyama fuskar sababu ko da yankin nama ne kwata-kwata ƙwarangwal zai tashi empty fuskar ba komai saboda marauki ne shi sa akwai illa kwarai da gaske a gina al'umma akan bara da roƙo da maula wannan ba abu ne mai kyau ba maroƙi kuwa wanda aikinsa roƙo ne daman manzo Allah sallallahu alaihi ya yi magana a kansu su ne almaddahin almaddahin manzo Allah ce duk wanda ya zo yana roƙonka to kuma yana ka to ka ɗebe ƙasa ka watsa a fuskarsa shine sunna ka ɗebi ƙasa ka watsa masa a fuskarsa to amma yanzu ba ba ƙasar ake watsa musu ba kuɗi ake watsa musu wani ma dole ma ka bashi saboda yana da baki dole ne ka bashi kowa sun san irin abin da suke gaya masa wannan aibu ne illa ne roƙo ba sana'a ba ce bara ba sana'a ba ne maula ba sana'a ba ne قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه abdurrahman ibn auf allah kara masa yadda yana magana wajen muhimmancin dogaro da kai da dukkan mutum musulmi ya kamata yi yana cewa lamma qadimna almadinata aka rasulullah sallallahu alaihi wasallama baini wa baina sa'ad bin rabi'a yayin da muka zo madina manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya kulla yan wantaka tsakanina da سعد بن rabi'a wannan sa'ad ibn rabi'a shi ma yana cikin sabon da za a karanta tarihin su a wannan littafi nan gaba kana insha Allah fa qala sa'ad ibn rabi'a kalmar akha daga al-ukhuwa ne yan uwantaka to annabi ya kulla yan uwantaka tsakanin abdurrahman ibn auf da sa'ad ibn rabi'a yayin da suka yi hijira daga makka zuwa madina ya ce wannan dan uwanka ne kuma ba shi kadai aka yi wa ba da aka yi hijira daga maka zuwa madina sai manzon Allah sai ya samu wannan mutumin da wannan sai ce kai da kai na hada ku zamanto yan uwa abokanan juna kai ma ka ɗauki waɗannan mutanen guda kaza su ne ƙawayenka su ne abokananka manzo Allah duk ya kulla yan uwantaka a tsakanin mutane don su taimaki juna faƙala sa'udu bin rabi'a sai ya faɗa shi sa'ad inni aksarul ansari malam ni ne na fi dukkan mutanen madina dukiya fa aqsimu laka nisfa mali zan raba maka rabin dukiyata wanzur ai zaujati hawaita kuma ka duba duk cikin mata na. ka duba wacce ce kai ra'ayinta shine hawaita wacce kake so wacce kake da ra'ayinta nazaltu laka anha zan sauka daga aurenta baka kai ka aure ta fa'iza hallat tazawwajtaha yayin da iddata ta kare to sai ka aure ta kaga dai iyakacin wato imani kenan da yan uwantaka da abokantaka da suka yi mutum ya ɗauki matarsa a cikin matansa guda biyu ko uku ko hudu ya ce ka zaɓi ɗaya ya baka ta gama idda ka aure ta saboda ukuwa islamiyya yan uwantaka na musulunci da yau yan uwa musulmi suka watsar da shi a bayan bayansu sai ka ga mutum bai damu da dan uwansa musulmi ba idan ka ga kana haba-haba da mutum to ila akwai wata harka ta duniya da kake amfanuwa da shi ko kuma dai akwai wata alaka dai benefit da kake samu a tattare da shi amma wanda ka ba wani amfani ba ruwanka da shi akwai mutanen da sallama ma idan an musu ba su amsawa sallama ta musulunci ka ce assalamu alaikum ka wa mutum sallama ya buɗe baki ya ce wa alaikum salam baka isa ya amsa maka sallama ba saboda me kai ba kowan kowa ne ba wannan shine irin wannan wato zamani da muke rayuwa a cikinsa wato zamani subhanallah alazim wanda wanda idan mutum ba yayi da gaske ba wato zai jagorance shi ya kai shi jahannama ashe yan uwantaka ta musulunci yan uwantaka ce wato mai karfi yan uwantaka musulunci nan fa yafi yan uwantakan jini dan ka iya samun dan uwanka na jini wani abun ya raba ku kamar yadda addini ya yi bayani amma yan uwantaka na addini kuma dole kuna tare kada a yi sakaci da wannan kowa ya girmama dan uwansa ya ainihin wato san mutuncinsa ya darasta shi ya ainihin wato lura da hakkinsa faƙala lahu abdurrahman abdurrahman sai yake ce da shi la hajata fi zalika Allah ya saka maka da alkhairi ni kan ba ni da buƙata a cikin wannan abin da kai bayani ba ni da buƙatar kudinka ba ni da buƙatar matarka wannan shine afaf anil mas'ala din kenan ka duba ba fa ba ba shi aka yi amma ya ce ya haƙura baya su saboda tsantseni da kamewa hal min suƙin fihi tijara a madina akwai kasuwa da ake kasuwanci kala sai shi sa'ad ya ce da shi suku kainuka akwai kasuwar kainuka ita ce ake hada-hada a madina a saya a sayar a ɗauki wannan a kai a kulla wannan a kwance a bisa tsari na musulunci magada ilai abdurrahman a yi sai abdurrahman ya yi sammako ya tafi wannan kasuwa fa'ata biya akitin wa samun sai gashi ya je kasuwa ya siya ya sayar ya kasa an siya ya ci riba har ya dawo gida da cikui da mai ma'ana dai irin guzurin nan da ɗan kasuwa idan ya je kasuwa ya dawo ba yana dawowa da kullin leda ba to irin wannan ai kaga sai kasuwa ta yi kyau an samu ake fitowa da shi lokacin da babu ciniki su ma masu gidan sai a shafa musu shiru sai su ga ba labari to kasuwa ba ta yi ba to shi har ya je ya yi a wannan ranar ya samu abin da ya samu ya zo da aka shine cikwai an san cikwai ko waye san cikwai don na ga abin wani lokacin ba a gane ba sai a ce an gane menene cikwai kai nonon raƙumi to kaga kai baka san cikwai ba nonon raƙumi shine nonon raƙumi wani iri wanda aka busar da shi nonon raƙumi ne ake sarrafa shi sai ya bushe haka sai zama kamar kanzu-kanzu shine akik a nan masallacin da sukan kawo wasu suna ci ni dai ba na ci baya mun daɗi sosai ba na ban taɓa wasa shi ba na ɗaga shi zan sa na je yana wani karni karni na ga ba zan iya ci ba amma abinci ne mai kyau a gurin wasu suna suna cinsa sosai wasan da kuma mai da za a yi na abinci ko to ba al الغدوة ko al-hudu. ya bibici sammako yana ta sammako kullum ya tafi kasuwa haka ake so dan kasuwa ya yi sammako ya je ya bude shago ya jira alheri akwai albarka a cikin kasuwa musamman da aka yi gaskiya a cikin ta kuma aka yi da kyakkyawan niyya Um, wannan ɗin fa bai wadatar ba fa ma an ja abdurrahman alaihi atharu sufra ai abdurrahman ibn auf bai gushe ba sai gashi wata rana kawai ya zo gurin manzo Allah sai aka ga alama ko gurbin turare na sufra a tattare da shi wai kinaya ne na cewa har yayi kasuwanci ya samu kuɗi yayi aure faƙalar رسول الله صلى الله عليه maza Allah ke cewa hala ya aure kai ala na'am sai Abdurrahman ya ce eh kware ku aure nayi ka gani kudin da aka bashi ya ce a bari Allah ya bashi saboda ya kyakkyawan tawakkali malam ana son namiji mai nema ba laifi bane ka sa himma da kokari wajen neman halak a gaba ka wasa da harka kasuwarka a ka ka wasa da harka aikinka na gwamnati dan shine rayuwarka yake kai a gaba ka wasa wajen neman abinci a gaba ka wasa wajen sana'arka sai ga Allah ya maka buɗi ka samu wannan ka samu wannan ka samu rufin asiri ma ka taimaka wa wani ma kala man sai manzo Allah ya ce wace ce ka aura kala imra'atun min al-ansar sai ce ai wata mace ce na samu cikin matan madina ƙala kam sukt sai manzala ce nawa ka ba da sadaki ƙala zinatu nawatin min zahab au nawatin min zahab na ba da zinari ma'aunin zinari na bayar kamar wannan watin min zahab nau'i ne na kudin da suke amfani da shi a wannan lokaci faƙala launin nabi sallallahu alaihi sallama aulim walau sha. sai annabi ya ce to shikenan ai sai kai walima ko da da dan akuya ne kenan wannan ya nuna cewa ana son idan an yi aure ai walima walima sunna ce daga cikin sunnonin manzo Allah bar wasu ma malaman suka ce walima dole ne amma ga wanda yake da iko yake da hali wanda yake da iko yake da hali wannan ya nuna cewa ashe ana yin walima ne da abu mai dan dama dama ko tunda ya ce sha dan akuya kenan nama za a ci nama kenan <laughs> to wannan din ma da hali in babu ko dabino ne a saya a raba mutane amma mutane yanzu wato kirkin su kaɗan ne gaskiya idan mutum ya kuskure ya gayyaci mutane walima ya sai musu dabino ko ya raba musu ruwan sha to in Allah ya sa da kafin wani ya kai gida ya gama zage ka aikin banza aikin wafi ya bata mana lokaci ya kira <laughs> wani ma ya raba mana dabino da sauransu akwai wani dan uwa da ya walima ya gayyace mu walima wata rana shi a Madina ne ba a nan ba kira mu muka je duk mutane suna ta tsammanin za a zo da wani abu ne yasa aka yi masa jalof sa shinkafa jalof ya dan sassa mata alayyahu haka a sama haka zo wasu dai basu bawan Allah na ya za a yi ana hira ana wasu suna ci wasu kuma suna dan abin nan da biyu ne ne kwaya daya sai ka siya a yi kun fahimta idan kuma babu halin kwanan da biyu nan ma a jira ita walima ba ta da wani lokaci ka kayyadadde daga nan har iyadu da lokacin da Allah ya hore ma walima kuma ana yin ta ne ga dukkan wani abun farin ciki da ya same ka ko aure ko haihuwa ko cin jarrabawa ta makaranta ko hadda alkur'ani ko wata riba mai karfi da ka samu a kasuwa ko wani abun farin ciki da ya same ka kayan rashin lafiya mai tsanani amma yanzu ka warke duk wani abu da ke ya surruka da zai faranta ma rai to ya halatta kai walima a ciki in sha'it in ga dama amma dai ta auren ita ce aka ce wajibi ne dole ne inda hali to wannan isa din tana nuna mana cewa ashe sahabbai suna da dogaro da kai ko yana da kyau mutum ya zamanto mai dogaro da kai ne wani lokacin wani zai maka abu sai ka nuna ya bari kawai za ka san yadda za ka shi fi maka daraja da kima ka je ka nemo naka na kanka amma yanzu inda al'amura suke mutum mai hali mai wadata in ka ba wani abu karba zai iya da halin ya fi karfin wannan abu amma in ka ba sai karba mai shi ya kamata ya bayar to amma saboda zuciyar ta mutu kowa gani yake yi in an ba da wani abu ya karba kamar ya samu na banza ne ai ko ba ka bane ya samu na banza to shikenan to Allah yi mai littafi yake cewa qultu wa hakaza jami'u a jam'u ashabu rasulil ashabu rasulillah ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam bai jama'a أصحاب النبي صلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين الدنيا والآخرة وهكذا جماعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما هكني sabon manzan Allah suka hada tsakanin duniya da lahira ma'ana sun nemi duniyar ba haramun ba ne neman duniya laifin neman duniya shine ka fifita ta akan lahira amma da mutum ya je ya nemi duniya don ya tsare mutuncinsa wannan ba laifi ba ne ba ba addarai addaraini sai suka mallaki gidajen guda biyu suka mallaki gidan duniyan suka zauna cikin mutunci da daraja ba ƙasƙanci ba wulakanci cikin rufin asiri da su da iyalansu a haka kuma da lahiran ba yace amma innal ladina ashu fi hadhihi hayat, haya kusala masu rayuwa a irin wannan zamani a wannan lokacin kusala jam'i ne na kasalan, kasalallun mutane kasala ta kashe mutane ومرضوا على البطالة والتسول mutane sun sun yi tauri akan zaman banza mana sun dade suna zaman banza kuma sun mai da wannan zaman banzan ya zama musu jiki ga roƙo ne wata tsawon roƙo bani ni mutane sun ƙware a basu babu kunya babu tsoron Allah irtakabu jinayatan fi haqqi anfusihim wa auladihim suka ɗora wa kansu wato laifi da cutuwa a kan kansu da kuma 'ya'yansu wa asauli li ummatihim wa millatihim suka cutar da al'ummarsu suka cutar da addininsu suka ɓata wa al'ummarsu suka ɓata wa addininsu inda ashaban nabi sallallahu alaihi sallama alimu lalle sabon manzon Allah sun sani cewa annan man karrasa hayata lil haqqi wal khair cewa duk wanda karrasa kalmar karrasa tana nufin tarakama wa talazaba abinda zai haɗu ya kauri an gane ko duk wanda ya cika rayuwarsa kenan ga neman gaskiya da yin alheri fa amaluhu ibada to a yawan nan aiki nasa ibada ne wa kullu qatarati irqin arakin kai wa kullu qatarati arakin tabdhulu fihi fa hiya ayatu jihad dukkan digo na gumi qatara digo arak gumi tabdhulu fihi fa hiya ayatu jihad wanda zaka zubar duk wani gumi da zaka yi dan neman abincinka to wannan wato aya ce guda cikin ayoyi na jihadi mana alama ne na cewa kai dinnan mujahidi ne ashe neman abinci ma ta hanyar halal da ta dace wannan shi ma jihadi ne tudau fi mawazinil mar'i wanda za a sanya a mizanin mutum ma'a salatihi wa zakatihi tare da sallarsa tare da zakarsa fal'amalu huwa wasilatul baqa malam yace yin aiki da rashin zaman banza shine hanyar da zai sa al'umma ta tabbata ba ta kaskanta ba wal wasilatu tattabi'ul ghayata fi sharafiha wa khissatiha al wasila kuma wato hanya da mutum zai bi yayi wani abu yana bin gaya nan ce gaya abinda zai kai mutum ga matuƙa fi sharafiha wa khissatiha wajen ɗaukaka ko kuma ƙasƙanci ma'ana hanyar da ka bi ita ne za ta ɗaukaka ka kuma hanyar da ka bi ka zaɓar wa kanka ita ne za ta iya ƙaskantar da kai a rayuwa wannan magana za ka same ta cikin hukukul islami na ta'alimin islam wa ilanin umamin muttahida na sheikh muhammad al-ghazali rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a to wannan shine abinda a sharhin da mai littafin yayi dangane da wannan magana ta shi abdurrahman ibn auf rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'a lalle kam zaman banza yanzu shi yayi yawa a cikin al'umma kuma to alhamdulillah wasu din ana yin karatun daidai gwargwado ana zuwa ai karatun boko a samo takardar to amma kuskuren da ake shine dukan mu gaba ɗaya mun yi rukuni ga gwamnati kowa so yake yi ya je karatu a jami'a ya dawo ya jira gwamnati ta bashi aiki gwamnati kuma yanzu ba ta iya wadatar da mutane ita kanta ma ba ta wadatar da kanta ba ballantana ta wadatar da 'ya'yanta to idan haka ta samu to me al'umma ya kamata su yi sai su tunanin sana'o'i da za su iya kirkira a tsakaninsu sana'a ba ta karewa kamar yadda bukatun al'umma ba sa karewa abin da ya kamata matasan wannan al'umma su yi shine su faɗaɗa tunaninsu wajen yin sana'o'i na hannu da wanda ma ba na hannu ba wanda zai taimaka musu ya rike musu mutuncinsu ba zai yi ba a ce kowa sai ya zama ma'aikacin gwamnati ba ba zai yi ba za ga yaro matashi ya gama karatu ya samu diploma ko ya samu digiri wani ma masters ma wani ma dokta ne ma amma ba da aikin da zai yi kuma yanzu aiki na gwamnatin nan sai dan wane da wane yawa ba na jin akwai wani aikin da za ka same shi inda akwai albashi a ciki ba sai amma hanya ba da wahala malam ka ga shara ɗin da kake gani na titi da ake sharewa wannan shara titi masu shara titi na masu uniform to wallahi ba a samun samalan sai ka kama kafa kayi wato kayi gumi ka wahala idan akwai wani aikin da aka ga ana samun sa na gwamnati ne ba tare da an kama kafa ba kuma albashi ake biya to a gaya mun shi ku yi tunani dai ban ce babu ba in akwai ku gaya mun shi a yanzu babu ka haɗa ma'aikatan ka haɗa marasa aikin kowane mutum da ka gani yana da buƙatar ya ci yana da buƙatar ya sha yana da buƙatar ya yi aure ko ta yi aure kana da buƙatar gidan da za ka zauna kana da buƙatar abin hawan da za ka hau don rufin asirinka kana da buƙatar lafiya da ka je asibiti kana da buƙatar nauyin iyalinka kuma idan akwai mai albashin da albashin sai ke isansa shi ma ya faɗa wani ɗan albashi ne da aikin albashin da yake kuɗin da ake biyansa yana isansa sai dai maleji sai dai ya haƙuri ban ce ba wani ma almubazzaranci ba a'a ya biya bukatunsa na watan nan lafiya lau sai dai ya hada da kamama da cuwa-cuwa amma baya isa ba a ah, to su kansu masu ba da albashin fa kudin da ake ba su na albashin su ba bai ishe su ba da sai sun hada da da sata su kansu bai ishe su ba balantana wanda suke bawa kuma malaji kawai ake a rayuwar to an yi maleji a addini kuma rayuwar ma gabaki daya ana mata maleji kamata ya mutane su yi tunanin sana'o'i da za su iya kirkira tsakaninsu akwai abubuwa da yawa abubuwa da yawa jiya na faɗa a cikin karatu yau jiya nake faɗa a cikin karatunmu da ɗalibai na bayan azan da la'asar ina musu magana akan yin sana'a din nan yana da kyau mu yi kokari mu rinka yi wannan wa yake cewa ya je mina haka sai dai tarar da wani mutum a gidan shi in ya muri ne da shi da matarsa suna irin kek din nan kek fa kaga sai kai wata biyu uku ma baka ci kek ba da irin biredi din nan biredi ne da ka sani amma ka san dabara da suka yi wato ba su da halin da za su iya yin babban gidan biredi da zai ci musu fili za su ɗauki ma'aikata masu yawa za su yi waye ba su da wannan halin sai suka samu ɗaki guda ɗaya a gidan sai suka kashe sai aka yi musu oven ɗin na kek ɗin da kuma oven ɗin na biredin a cikin ɗakin kawai ɗan gina shi aka yi haka aka ɗan sa bulo da 'yan karafuna sai suke zuranya gawayi a ƙasa gawayi a ƙarƙashin kowane oven sai a sa gawayi maimakon itatuwa da gumagumai da masu gidan biredi suke sai su suke sayan bukunan gawayi sai suna sa sai su haɗa wuta sai karfin yi zafi sai su rinka sa dan gwangwanin biredi biredi suna cusawa yadda ka san irin durowa dinnan a soka a zari durowas, ko suka yi haka babba ga na kek ɗin, ga na wannan kullum aikin su production din suke biredi mai kyau suka sa aka yi musu ledar su da sunan kamfanin nasu amma kamfanin a daki yake da ɗan kek ɗin da ɗan abin da za a lullube shi kwarai da gaske kuma suka yi shi da aminci da zaƙi da ɗanɗano da test amma a ɗaki ne sai suka ɗauki 'ya'yansu kwaya biyu uku su ne suke taya su aikin shi muri ne ya yadda yi ne yana wannan aikin ba ruwansu tun karfe uku na dare za su tashi su yi wannan banda bawo shi ba zai wannan ba Allah ya ce ya kasa hakuri sai da ya hira da shi ya ce da Allah cinikin nan suke ya ce a takaicen takaicewa in Allah ya soya yadda a iya lissafin da suka yi ya ce duk wata suna sales na miliyan uku kawai wurin baya yankewa kullum saboda yana da test yana da ɗanɗano dugarin anan ake siya har har bukin ake yi biredi kuma biredi da kasan ka gaya mu yanzu kaɗai ne cikin mutanen da yanzu in gari Allah ya waye ba za su ci biredi ba amma sai a ce ba za a yi ba sai an gina babban katon gidan biredi kwakwalwa ta ringa aiki ta ringa aiki kuma abin mamaki wannan murin sai ce kuma karkai tsammanin wannan kudin da muke samu muna cinye su ne haka ya ce sai muka sanya wa kanmu albashi ni albashi na dubu goma matata ma dubu goma yaranmu da suke taimaka mana kuma dubu biyar biyar muke basu a wata kuma suna sales na miliyan uku to miliyan uku nan ya tara wata hudu biyar shida bakwai yana yi sai zai tashi babban kamfani irin waɗannan abubuwan da za ga ana yi mukan da wahala ga muna yi da wahala ga muna yi dukkan aiki na son hutu da shakatawa da morewa wato mutum kawai samu kuɗi a bagas a iska a banza shi ba wuce ya fi yarda da shi yanzu ka kwale-kwalen nan ku je ku duba yanzu ku ga yadda na sha faɗa ina faɗa ku duba yadda arna suke cin arziki a garin nan harkar kafintancin nan duk wanda zai aurar da yasa sai ya sai gado sai ya sai katifa sai ya sai durowa sai ya sai dibaida sai ya sai a show glass sai ya sai wa duk wannan ba harkar kafintanci bane ba wani abun ma sai an kawo shi daga waje kuma na nan gidan Najeriya din ya fi na wajen kwaliti da kwari amma duk arna suke da kuɗin sai kaɗan ne daga cikin musulmi da suke da kamfanoni da ya shafi irin wannan kuma Allah ya sa da zaka je ka duba ka gani duk wanda yake da kamfani ko na kafintanci ko na walda ko na wani makaranci wannan ya baka labarin yaransa musulmi da suke karkashin sa shin suna cika ka'idar aikin yaro za ga an dauke shi ai yana aikin Allah suna da bare zo aikin ba sai bayan karfe 11 sai bayan 11 amma arne in ya muri wallahi tallahi idan da asuba ka ce zo gurin to sai ya riga ka zuwa ya yadda da wannan ya yadda da wannan to babu abun ne ko a jinin mu yake ne ko a ne wallahi ta'ala alam wani ba Allah yake cewa je samu wasu samari matasa yace ku kirkiri wani kamfani ko kuma wata kungiya ta koya mutane sana'ar hannu sabulu ne omo ne a a a yin turare ne har turare dinnan ana yi wane ne wane ne duka ɗinki ne duka yace ku dan kirkira ko yaya ne ne zan sama muku taimako daga gwamnati za a baku kuɗi sosai yace wallahi ya musu magana na yanzu wata da watanni ba wanda ya wani abu ba za a yi ba eh kwarai da gaske iya ha'inci kam ai akwai shi a cikin mutanen ana koya ma sai ka ɗauki kayan da ake koya ma ka je ka sayar wani ya bude guri na kafintanci yana koya maka sai ka je ka faki ido ka je ka sace abin da ake goge katakon da abin da ake design na katako ka je ka sayar ko a baka kuɗi ka je ka sayo katako a aiki sai ka je ka cinye kuɗin to wai wannan wai wannan musiba duk Allah ya za a yi a magance ta ne ya za a yi a magance ta yanzu ku duba duk wanda zai gini a garin nan sai ya sai kofa sai ya sai window sai ya sai kaza walda kenan amma musulmi masu yin walda guda nawa ne a garin nan kaɗan ne ba su da yawa kuma arzikin da ake samu Allah yawa da shi to in ma musulmin ma ɗauki abun ma baya mutunta abun baya kimanta abun tsabar karya alkawari mu karya alkawari na masifa za ka yi magana da mutum sau talatin bai cika ba sau talatin bai cika ba ana kai su waje eh